Haƙuri ta ke dacewa. Wanda ya ɗau akasin wannan ya yi shi daga Allah lalle da baran bashi da hankali abin da nake so da kai mala ali kama je ne ka duba duk inda yarinyar nan ka dawo mana ita nan muna son ganin ta Allah ya an gama eh, nake so kawai ka je ka ɗau mashin ka ka ga suna ina to in ka kangarai? Wani, Surayya, a nan kuke? To, Malam Ala nan muke, za mu yi mu tunda kuka fatattake mu, kuka kore mu daga ma'aikatanku, ba kwa son ganin mu. Kuka kasan zamanin yanzu ba a so a ga alamajiran da suke bara. Hmm? cin da din da muka je, hmm? a ta koran mu, hmm? 'yan karota su ta kama mu, suna ci mana mutunci. Kisa muka zo muka ɗan rabe a nan, muka yi dan neman abinci gaskiya ne to wannan ita kora wannan kora da aka yi an yi ta ne bisa kuskure dan ko shi nasiru bai san cewar an kore ku ba sai shekaran jiya eh bai sani ba wallahi bai sani ba nasir nasir din yana nan dai lafiya shi kalau yana lafiya lau dan yau yanzu maganar da yake gaya miki yau kwana na biyu kenan ma ina zagaye garin nan ina neman inda kuke neman mu mun yi wani abin ne babu wani abu a'a bana ali ka gaya mana gaskiya nasir ne yace kawai in kawo ki na so mu lokaci fa yayi da zani wa alaji bayani akan miji tafa ya zo yawa alaji runtu kuma alaji kin san shi a fayyarka ba bincike zai yi ba kuma kin ga irin wannan kin san rayuwa yawa alaji kuma alaji ba wa sai kin ga rayuwa mutum yi da ibi tsoron ka wai zai ke aikata agaza min na miƙe Allah ya in Allah ya yarda alhaji ka je a wannan almajirar ba domin idan ya auri almajira sun warke shi ke nan harkar bara kuma shi ke nan an samu dandali yan uwanta. kun san Allah ina gaya miki in dai akan wannan ne wannan abubuwan to bi in ga an yi farra Assalamu alaikum. baka da yi. Baka da na Ya aiki ya zafin da lafiya. ya taimaka ya yi nan zagin da na yi Allah ya taimaka na samu to alhamdulillah tana da ah, eh, Zauna? Zauna da kowaye a faɗa musu na aiki ni fa ba laifi kai yin bari na ce ki zubiri dan kin ce kina ƙaunata kuma sai ya zama laifi Ha? Ah? ai ba wani abu bane mutumin da ya ce yana son ka ai ba zai zama shi Cakwaikwai ma akwaikwai dungurin zana makwaikwai. Cakwaikwai ma akwaikwai dungurin zana makwaikwai. Cakwaikwai. Cakwalo caucu. Ina jin an fara kallon gabas a gidan kafa. Kai, bari, wace magana kake yi? Mu da gabas sai noman doya. To wannan littafin da yake annan tafa. toka Doka? Wani kulku ba ne ya baki wannan abu? Me nake gani? Me wannan? To ko dai banza san mana illa. Waye sa ki sa waye sa ki sa wannan abu? Hmm? A gidan na? Ko banza san mana illa. ki za ki zubar da mutunci? Eh? Mu za ki ciwo mutunci? Ki je ki ɗebo wannan ki rinka kallon gabas? Eh? Toka? hauka ya ya ya ya me me me me menene me ya faru tsaya tsaya tsaya daga nan tagarori me ya faru wani dan kwal uba ne ba ta wannan kayan wace ce tagarori ta cire min kayan nan doka da ke nake ka tsaya ka saurare ni ka ji me zan gaya ma tagarori ba ruwanki ka tsaya ka ji me zan faɗa maka wani dan kwal uba ne ba ta kayan da ruwana ni na haife ta ni ne ke kika bata ni na bata a nan gidan ni na bata to ta gaggauta cire mu to ba za a cire ba ga hanya miƙaƙƙiya guda ɗaya wani addinin za mu bi ya wuce addinin Allah ɗaya daga shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda za mu bi yauwa kuma daga yau suna na Fatima daga yau ta fita daga wata tuka kwarai kuwa takarori ka eh ina jin kunyanka banu wuce ki wuce banu waje ba zan bari ba zan bari ina zuwa ni din hada muka da ka ina zuwa to na ba ku sa'a uku na rantse da kabarin tsoho na a yau sai kun bar gidan nan na ba ku sa'a uku yaya kai me ne me yake faruwa bari me yake faruwa idan suka wuce tsawon sa'a uku eh daddatsa su zai kana daidai kana daidai Hajiya, ba gaya miki ina neman ki bane? Wallahi ina son ina ƙara ruwa ne. Amma tun kika ga na turo na ce ina neman ki daga ga kin sa is something serious. Eh hakuri. Waɗannan mutanen da aka kawo sun yi accident. Yawancin families sun zo sun yi abin da ya dace. To amma muna da wasu waɗanda families ba su zo sun yi tabbatar mana da 'yan uwansu ba ne, Akwai yarinya guda ɗaya da take da rai. Ghost ne yarinyar nan tana buƙatar jini seriously. idan har ba mu sami jinin ba nan da wasu awanni gaskiya za mu iya losing ɗinta sai kuma gawar wata mace daga namiji da Allah ya musu rasuwa so nan kawai tunda ba mu sami family su ba za mu kai su mutuwa ne saboda haka yanzu menene abin yi ta rasa ranta dabda of course za ta rasa ranta mana jini shine abokin rayuwa idan har ba mu samu jini yan sa mata ba mutuwa za ta yi abinda nake so da ke shi ne, dan Allah ki yi haƙuri ko da lokacin tashin ku yayi karkuta mu ɗan jira har sai familinsa sun zo idan suka yi claimant ɗinsu don Allah sai ku tashi ina so ku tsaya ku ci gaba da kula da su. To aini dakta zan iya taimaka mata. Za ki bata? Tunda na ga report ɗinta A plus ne da ita, ni ma kuma A plus ne. Oh kin gani of course A plus ne. Alhamdulillah in kika haka ba karamin taimako kika ba don kin ceci rai. Abin da zai ba ɓata lokaci zami ba. mai sauri mu je mu fara processing kawai don na ɗauka aje a samu La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. Kwanta, mu ma ki kwanta. sannu ko? Kwanta. Ina umma. Tana zo, ya haƙuri. Kun ji kin? ma ki kwanta. Alhamdulillah. Ciki yayi kyau. Bari kira likita. za a yi mata wanda yake za ta samu ƙarfi a jikinta kin san sauki sai a hankali dama babban matsalar ta rashin jini alhamdulillah an samu jini an sa mata komai zai zo da sauki um, kawai abin da ya kamata ki mata yanzu shine a sa mata ruwa leda biyu eh, amma make sure kamar yadda koyaushe nake gaya kar ku sake ku sa wani feshin ruwa ba tare da kun masa test na diabetes da any blood related diseases ba kin fahimta saboda haka a yi mata test sannan sai a sa mata ruwa leda biyu kamar da ni muke bayani insha Allah za ta ƙara samu sannan bari zan ci gaba da yawan kishin da ke cikin bari ya sa mata ruwa yanzu sannan ko ina zuwa bari zan ƙara mata gida. Na? Wannan ita ce yarinyar da nake gaya ma. Kamar yadda ka ce in tambaye ta na tambaye ta. Ta kuma gaya min labarin ta komai da komai. Kuma wallahi labarin ta abin tausayi. Ya kamata mu taimaka mata. Domin taimakon yarinyar nan kamar mun yi jihadi. Kuma hanya ce ta samun aljanna. Ko kuwa? Amma wannan yarinya da kin gaske take. yanzu kawai yadda matar nan ta tawa take tafiya aikin kwana daman dai ni takura nake shikenan yanzu sauki ya zo min har gida <laughs> kaga na samu mata a sadaka a bagas da an ce dare yayi kawai sai na lallaba kawai na samu rabona kai ina fi kowa murna da wannan yarinya <laughs> mai gida gida na? na ma bayani ka kura a yarinya ido a ai ba komai mm, ba komai ba komai yarinya sunan ki sunana sarai Surayya kai amma sunan da shegen dadi yake. <laughs> Mai dadi ba. Wannan suna da ɗan karan daɗi yake. Gaskiya sunan da naki yayi daɗi yarinya. Yarinya to nan gidan ki rike shi tamkar gidanku ne inda aka haife ki za mu rike ki tamkar mu muka haife ki. za mu rika baki kula da yadda ya kamata da abin da ya kamata ya miki ko aja sa Allah aja zan shiga ciki to shi Surayya Surayya kin ji ko ki saki jikinki nan gidan yasa gashi na same ta yadda nake bukata ko ta tashin bayyana mata ra'ayina ko kuma dai bukata ta tafiya Haba baban Musa duk abubuwan da kake fara ina jin ka na fahimci tun zuwa na gidan da kake son ka zuta min da mutunci na ya kamata ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ni ya ci kuma ni amana ce a gurin ku kuma na ɗauke ka tamkar mahaifina shin ashe uba zai iya neman yasta bai kamata ka zida min da mutunci na ba ya kamata ka ji tsoron Allah to daga nan fa da kin gama wa'azin to bari in ga miki wa'azin ki ba abin da zai tsina namun mun yayi inda na zo biya bukata ta kawai sai na biya bukata ta duk abin da zaki su <laughs> ko kina so ko ba kya so wallahi ba za ka taɓa samun abin da kake so a gani eh? <laughs> na ba na ba ba ka gaya musu wallahi ba zan ƙara minti ɗaya a cikin gidan nan ba toko billahi da zai sai dai ki tattara ina ki ina ke ki bar gidan nan dan ba zan zauna da matsiyaci a gidana ba ai ko min ɗaya ma ba zan ƙara ba mara mara mutunci ba zan gidan nan saboda ba zan kika ci mutunci ba mara mutunci ana neman ki da arziki amma ke baki ki neman mutane da ko tsoron Allah ba ka yi ga ka tsoron ubangijin ne ya lice ka ki karin magana zan miki kuka ƙarin magana zan miki kuka tsayawa Allah daga ina kike mutum ko aljan mutum ce ke hmm? ko aljana ce ne na ganki fara salba yes mata kika yi kin ji Allah sai kuka take Allah na na dogara da kaina sai gashi kuma fara ba sana'a ba ce yalla bai ka ci labari na ni zan tafi na kuma fi. yankan kauna inda na samu kwana titi mu je gida ki ci abinci insha Allah ba za ta fara kwana titi a yalla bai saboda ba ni da farin jini a gurin matanka wa ya kai miki ina da mata wato abin da ya sanya na ce maka ina son ganin ka jiya maganar da kake nufin ka gaya man to mahaifiyarka ta dan fara min bayani amma duk ban fahimce ku ba na ce kai gara mu zauna ni da kai in ji menene yake faruwa ne eh to ita umma duk fushin da take yi fa ba wai yarinyar nan ba ta da asali bane kuma magana almajira ba wai yawo take tana bara ba ba kuma na nakasashiya ba ce abu ne na sacrifice abu da ake cewa kamar a taimako ne za a yi na addini yanzu kai ba ka tunanin wani abu guda wannan kai ka fara duba asalinka tukuna ka fara duba wannan kana da asali kana da mutunci Allah ya baka rufin asiri amma ka rasa duk wanda zaka aura sai almajira kuma almajiran ma almajiran ma ta zo mana a ƙabila ƙabila fa ce banda wannan kuma ya zamanto cewa ba to yanzu nan ce me asalin ta tsatsan wace ce ita me zaka ce to abin da nake so da kai kai wa kanka kiyamun laila an ce ta yaro kyau take ba ta karko abin da mu muke duba maka daban kai abin da kake hange daban kuma wannan ba shine ba abin da nake so da kai ka tsaya ka sake tunani yan mata ga sunan fa ko ina fa yan asali waɗanda aka san tushensu sai ka zaɓa ka dalje ka aura amma almajira almajira ma wadda ba a san asalinta ba ƙabila yarinyar nan a asalinta ba musulmai ba ne a lokacin da suka musulunta ita mahaifiyarta mahaifinta ya kore su suna cikin mota mota ta faɗi suka yi aksida mahaifiyar su ne abin dalilin da Allah ya shigo da ita cikin gari ta zaɓi ta yi sana'a kaga zancen a ce ta na nakasa ba a na nakasasshiyar almajira ba ce kuma ba wai wani illa ba ne da ita akwai bincike da na yarinya tana da hankali shi ne nake ganin cewar ba laifi ba ne idan an tausaya an yi wannan jihadi ni fa na lura fa tun da ka aya kai da fata kai tsayin gwamin jaki kai sai yarinyar nan to ina so ka san wani abu guda daya in fa ka auro yarinyar nan ko me ya biyo baya kai ne kanka ka sani ba mu muka jawo maka ba domin mu abin da muke hanke maka daban kai abin da kake hage daban in Allah yadda ba za a samu matsala ba kai ma ka dan kara dan tausasa ta tunda kaga kai za ka iya mata magana to to shikenan to Allah ya sa alheri ubangiji Allah ya sa alheri mu da ma alheri muke so yi amma asali fa wani abu ne ka tana da wannan balle musamman a harkar aure da ka ci ka gani kenan kai ne dai zaka zauna da ita a matsayinka ta matarka ba ni ba haka kenan kai ka ce ka ci ka gani Allah ya sa alheri wannan ya yanke kai ka ci gaba ka sada ba ku da ki zaki ku rika biya ba ku gaskiya ne amma alaikum assalam sannu sannu abincin ne na gama tun ɗazu ga baki zo kin ɗaukar muku ba shi ne ce bara in kawo kai ya sayi to to to to to sannu mun gode to Malam, hmm? wai ko ka lura da wani abu a tattare da yarinyar nan? Kamar yaya na? Ba ganin ta yadda take tafiya kamar wani ƙwaya mace mata a ciki, ka duba ka ga wannan aiki. Sakaɗab, sakaɗab, sakaɗab, ciki ne da ita shi ke nan muta mu ta same mu. Kamar yaya? A? Magana fa nake maka malam ta fahimta da Hausa ka fahimci ni mana. To, Allah ya raba lafiya. yanzu idan yarinyar nan ta kuskura ta zo ta haifi ɗa a gidan nan idan ta Allah ta kasance shi kenan muna ji muna gani ba fa fata nake ba duk abin da yaron nan ya mallaka ita za ta tattare shi kenan mun tashi a haka to kuma in dai haka ne kin zo da magana ba to amma duk ba wannan ba shin menene ne yanzu to ai aikin gama ya riga ya gama ya za a yi yanzu raba su za a yi ko koya za a yi dakatar da cikin za a yi to yanzu dai ni hikima ni na san duk yadda zan yi kar ma ka ce ban yi shawara da kai ba a cikin gidan da muke tare da yaron nan a rana ɗaya bai fiye zo ya duba musu uku ba su uku yake zuwa ya gaishe mu da ko da yaushe muna tare da ɗanmu ta zo duk ta juye masa hankali to hausawa dama sun ce kashe macucinka tun kafin yi dan ba mu san da wace kafa kuma kin ga yaron nan ma fa na lura da wani abu in fa ya riga ya shigo gidan nan da safe ya gaishe ni yayi waje to sai kuma da azhar ina da ya shigo ba ma daɗewa yake fififi ba ba to zan fita to sai fa ina shigo ina ɗaki baba har ka kwanta in ce eh dan tsiran da yake kawo mu ma yanzu ba ma kullun kullun ne yake kawo kuma ya za a yi maganar yadda za mu idan mun raba ta da cikin kuma a raba su mm, ga yarinyar nan yar aminiya ta yarinya wayayya yar boko yar usuli ka taya ka je ka ɗauko mana eh, eh, eh, awai igiya na baki wuka da nama amma fa ke fa surutu ne da ke fa bakin ki kanan kafar ki shu shiru kar wani ya ji magana duk abin da ya dace ki in wani abu ya sami yaran nan mu ta shafa kin ga abincin nan ni dai ba ma zan ba ni na ma katse da al'amarin ta in za ki cika shi ni kan sam alaikum yan gyare-gyare ake yi haka yawwa sannu ana ta aikace-aikace sannu sarayya yata kenan ya gidan lafiya ɗan kin yi mamakin gani na a bangaren naku ko wallahi kuwa amma da haka gaskiya na yi farin cikin ganin ki dama ina ta tunanin ta yadda za a yi miki magana amma ina ta tunanin ta yadda za a yi fara Allah sarki yanzu ba wani taimako ne aka kawo mu na maganin mayu shine na kawo miki ki sha saboda kariyar jikinki da kuma abin da yake cikinki Shamana, Sha mana maganin mayu ne, kin sa yanzu duniya yadda ta zama. Shi mugu ba shi da kama kina tare da shi ma baki san shi ba. Saboda haka ki maza ki sha. Me haka? maganin mayu fa kika ji aka ce miki ai ko dole ya daci yadda kika ji shi da dacin nan to haka naman ki ma zai daci mai ba yadda zai dake haka kuma dan cikin ki saboda haka maza ki ƙara sha nagode Allah ya saka da alheri yawwa to ko kefa aikin gani kamata ya ma a ce kin sha ya kai rabi ma hakan ma ai hakan ma yayi ba laifi to ni zan koma Lafiya? Dama da saninka da yaushe wani yaro yake zuwa yake shiga mm, wajen yarinyar nan safa rana dare kullum yaron da haka yake zuwa ya shige ɗaki ya shiru idan ka fita sai ya zo ya shiga wajen matarka kai kake turo shi ni na turo wani gidan nan ba ka aiko kowa babu wanda na turo shi kin gani ko to dama zato zunubi hmm. ko da ya zama gaskiya yana fa ciki kana fita ka ce ah. Ah. ga shi to yawa to ka gani ko ya ah. ka kai zo haka ba ka fita waje hmm. ka je ka tona ma kanka asiri ai sai ya zama tonan asiri bayan duk mun san ko menene yake faruwa to amma da ka bari na ganshi ba na ƙara tabbatar da waye baka ganshi ba lokacin da yake wucewa baka ganshi ba na ganshi ai wai ka san shi shi ne yake in tabbatar da ko na san shi ita za ka tambaya ita magana a wajen ta to nan asiri ne ba ma yanzu in ka bata kanka ka zo ka tona wa shi ne da mu kana fita kana dankan yaro jama'a ce za su haɗu su ji me yake faruwa kullum haka yake zuwa ya shige yau ne Allah ya toni wannan asiri mun gaji da gani mun gaji da gani la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abun kunya da me ya kama yaran nan ka dauko mana abun kunya a cikin gidan nan hmm? yanzu yanzu haka za a kyale ki zuwa za ka ka same ta sai ta gaya maka ko daga ina wannan yaron yake ta kuma gaya ma daga inda yake kamar yadda ya waje ita ma ta yi waje ma'ana ka rubuta takardar ta ka bata mu ba za mu zauna da ha'ina a cikin gida ba ba zai yiwu ba kaji daga baki ta ko yarinya ma har ai bala'i sai ya sauka a nan gida ai ba zai yiwu ba anan ina in sake ta a'a a zauna da wannan bala'i tambaya kake ko neman sani kaji ma ai tambaya yake a Allah ya mata albarka zo mu je zo mu je mu je ya zo ya same mu shi ba mu je a ah, ya same mu a can su yi abin da za su ya same haba na fuka banza mu na fuka wofiyo ido na ya gane ba wani Allah Allah naki ne kadai nace Allah Allah na kire kadai abin da kika yi min Allah isa ban yafe wato na miki tashi tashi tashi tashi tashi duk abin da kika sanna ki ne ki dauka ki wani dare in da faɗa min akai ba zan yadda ba amma Allah ya nuna min da ido na gani duk abin da ya kamata ne miki a matsayin ɗan adam ba abin da miki ba abin da wulakancin da zaki so ki miki ka min mutum cikin gidana namiji namiji a cikin gidana to kaji abin da ya faru nasa yarinyar nan ba ta da laifi ko ɗaya wallahi dukkan abin da ka ji mu ne muka kulla shi ai ko gashi shukar da muka muna girbarta saboda duk irin rashin mutunci mun gan shi wannan yarinya da muka ɗauri yadda sai ka aure ta gari ta zo ta ce mana mutunci ta wulakanta mu ta zo ta ta tozarta mu ta samu mun ji kunya a unguwa ka duba ka ga wani da mahaifinka ne a mota yan sanda wannan bakin ciki da me ya kama <laughs> ki hakuri ma kuka ba abin da zai amfana mana yanzu duk abin da zai faru ya riga ya faru su da Allah kiyaye ka yi hakuri Nasir dole ne mu ce maka ka yi hakuri saboda waɗannan abubuwa da suka faru ka je da magana take tana jina oh. yanzu tana ji na abinda nake so da kai ka je duk inda yarinyar nan take ka dawo da ita a matsayin matarka a cikin gidan nan tunda dai ni ban ji labarin yarinyar nan ta yi aure ba ko kuwa gaskiya ne tana nuna ta aure ba haka ne tana nan don jiya mata kira ta mun waja to alhamdulillah kai ka ji dan Allah ba wannan shine magana da na duba ba dan na duba nan ba gidan ba ai da sai in ta na yi waya na yi waya tana ringin baya ba hmm? wala ina wanka ne to ni wani wanka za a yi mu hmm? to ya kamata mu shiga daga ciki ko mu shiga ciki to ai nan ma gidanka ne ko hmm. kumburin ya yi kyau amma ni da ta kace in shigo sai na tsorata ban ci wannan gidan ma da kake gani yanzu haka ina da shagon da ake business da shi wanda ake sai da shaddodi da kuma suka da adam Allah kada ki ce min wannan gidan wai na kin mallake shi ka san Allah bayar da bayanan shi iko alhamdulillah alhamdulillah na ji daɗi sosai ba kaɗan ba Allah ya sanya alheri ina so. Allah babba idan na gayyace ka zaka je yanzu <laughs> ba gani na zo ba gashi wannan menene na biki na ne aure zan yi bikin ki shi ne ke gayyata ka gaske nake yi amma yanzu kin adalci duk wayar da nake yi da ke baki taɓa faɗa min cewar ga wani abu da yake makamacin wannan ba kaga idan ba za ka ce ba kawai ka gaya min ba za ka ce <laughs> kaga wasa nake min ta ce za ta yi aure to ma ka ce kika mai da ni ba one ya yi kyau alhamdulillah na ji daɗi Allah ya sanya mata alheri Allah ya ba su zaman lafiya wato kina son mu je tare ki sun tare dama ai wancan din ma ba sakin sa kai bayanan shi daga Allah ne ni dubawa ga duniyar